ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالآل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترنا ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم عمر إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلها على سيرتك المستقيم اللهم احفظنا واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا ولآئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم muna nan ce gaba abin da da karatunmu wani na tare shi babu wanda ya tare shi akwai matsala ko daga nan ko daga ƙarfin wuta amma dai ba abin da ya tare shi wanda kana mai aiki a muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan sura wato abin da a cikin wannan sura suratul waqi'a idan ba kuma ce ba jiya ayata abin nan ayata sittin 60 kenan ko sittin da biyu. Abin a yi tumbar haru tsoro. Abin na wala. Eh? Saba'in da shidda ko? Mun kai ƙarshen shayi kenan jiya. ito mata rusuna shin kun ga abin da kuke shukawa wato shukar da kuka yi kun ga abin da kuke shukawa a an tuntura rahuna shin ku ne ka tsirowa da shi amna hannun zarihuna ko ko mu ka tsirowa da shi an sa ita ce Allah ku ka tsirowa da shi ba mu ka tsirowa da shi ba launin sha'awa ya ce to da mun ga dama na ji annahu dama sai mu sanya shi busasshe ta baka tafakkahu kwata-bata kuna ta mamaki ce a je abin ga lahiya lau yake amma yau ga wanda ya koma kuna ta mamaki kuna cewa inna da mu na da mu an hana mana kenan a ga da muka da to wato da da mu an hana mana lokacin da an ka busar da shi ya bushe Ban na hana muna a'a wato an haramta mana gaba ɗaya abara aiti mana ma allari ta Shin kun garuwan na wanda kuke sha ai daga sama yake saukowa a an a an zanto mu'mina muzuni ko kuke saukowa da shi daga girgije auna hannun manzilu na ko mu muke saukowa da shi daga girgije an sa ya ce Allah ku kuke saukowa da shi daga girgije ya ce to launa sha'awa inda mun ga dama da annahu sai mu sanya shi ya zama ruwan gishiri ya zan yana da zarfi bai da daɗin a in mun da mun ga dama sai mu mai tsohon gishiri to amma muka ban muku shi ruwan daɗi kuna sha ku ji daɗi afala tashkuru na to ba ku gode wannan ni'ima ku yi godiya ga wannan ni'ima mana abara mun naran lati turun shin kun ga wutan nawa da kuka hasawa ku yi yan ku? a an tuwa an sha'atun shagarata kuna kun ka tsayo da iccenta ita abin nan wutar an na hannun mun shi shi'una ko muna mun ka tsaro da shi an sa ita ce ku ne kuka tsaro da shi ya Allah akwai wani ya ce da aka ce ma balgi shi na aka mai kama a shana cikin ciki ne kama a shana yake to an ce da shi su aka yin a shana yace ne wanda yake ko yanzu ka so ka kunna shi sai ka samu kare ka tsage shi sai ka samu kare ka burka ka ciki ne sai wuta ta kama balgiya ka ce ne na naja na taskirata wannan wutar mu mun ka sanya muku ita ta zama abin nan tunatarwa ta zama tunatarwa ga wutar lahira ba wutar lahira ta bai ita wannan wuta amma dai tunatarwa ta kai game da wutar lahira wa mata an kuma ta zama jin daɗi lil muqawina ga mutane matafa fasabbe ka yi tasbihi bismi rabbikal azim da suna ubangijinka kamar girma ka ce subhana rabbiyal azim fala uqsimu ba sai na yi rantsuwa bi na juma da a tauraru ba ba sai na rantse da inda tauraru aka faduwa ba wa innahu shi wannan qur'ani la qasamun ko kuma wannan rantsuwa tawa la qasamun rantsuwa ce babba law ta'lamuna azima inda kun sani azima wato rantsuwa ce mai girma law ta'lamuna inda kuna sani za ku gane rantsuwa mai girma ce inna wa shi qur'ani la qur'anun karimun qur'ani na wanda yake mai karamci ita ce rantsuwa wannan qur'ani littahi na mai karamci wato littahi na mai daraja shi kitabin makanon cikin littahi wanda aka rufe cikin farmatai la masu illa al babu wanda ka taba shi sai masu tsarki wato babu wanda ka ɗauka alƙur'ani sai mutumin da ya tabbatar da yana da tsarki dama musulmi duk masu tsarki na su ka ɗauka ƙur'ani to amma tsarkin da aka nuni na alwala tanzilun min rabbil alamin ƙur'ani saukawa ne daga Allah ubangijin talikai amma bi hadal hadisi yanzu da wannan magana ta an tumure nuna kuke almandahana da wannan magana kuke yin almandana kuna bayyana abin da kuka so kuna boye wanda ba ku so don ku shimma wani buri naku na duniya don me kuka yin almandana ga alkur'ani wata jaluna rizqakum kuna sanya abin da arzikin ku ba biyayya ba annakum tukadibu da shine ku karyata karyata alkur'ani shi a arzikin ku ga alkur'ani ba bin alkur'ani da imani da shi ba falawla idza balagatil hulqum idan kun ba gaskiya ba ne a mutu a tashi ba gaskiya ba ne falaula saboda ni idan balagatul hulkuma idan rayuwa ta kawo ga makogoro lokacin hitatta wa antum hina idan tanzuruna a wannan lokaci kuna kallo ga ko kuna zaune wurin kuma kuna kallo ga rayuwa za ta hita kuna gani ne yana wasu abubuwa ido sun hito mai sun yi manya-manya alamar shirin tariya ya taho Ah, wa an cancan zuru na kuna kallo ne amma me yasa ba ku iya dawowa da rayuwar ku hana mata tahiya ai wannan lokaci wa nanu a karabu ilaihi minkum mu mun kuni ku zama kusa gare shi Allah yana bisa alarishi amma zama ne bisa alarishi bai hana ya zama kusa ga mara lahiyar nan da zai mutu yadda yadda kuke kusa gare shi kuma walakin la tusiruna sai dai ba ku ganin mu amma muna nan wurin sai dai ku ba ku ganin mu falaula in kuntum gaira madinina dan ni idan kun kasance in kun ce ba a tashe ku in kun mutu ai muku hisabi to me yasa tarji'una ba ku dawo da rayuwar ba in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya wannan ya nuna ba ku da gaskiya kenan cewa an an mutu ba a tashi ba ku da gaskiya fa amma in kana mina muqarrabin amma idan matacce yana cikin makusantar rahmar Allah wato yana cikin as-sabiqun as-sabiqun to warauhun za a bashi abubuwan da da hutawa wa hanan da abubuwan da da karshi wajen na na'im da kuma abin nan jannatu na'im da kuma aljannan ni'ima ita za a bashi idan yana cikin muqarrabin Allah ka sa mu cikin muqarrabin wa amma in kana min min da yamin amma idan yana cikin mutanen dama wayanda za a baiwa littafin aikin su ga hannun dama to sai a ce mai fa salamun ka? salamar Allah ta tabbata gare ka daga abin da duk kaka tsoro min asabi min asabil kai kana cikin mutanen dama wato kana cikin wayanda za a ba littafin su ga hannun dama ai an ta min asabi da ni kai kana cikin mutanen dama Allah ka sa mu cikin mutanen harko idan ba mu samu shiga ba ka sa cikin mutane na biyu amma da albarka ka mutane na uku ka sa mu cikin wayanda ko ganin su ba su yi wajen su ba su wa amma in kana mina mukaddibina amma idan mutum ya kama yana cikin masu karyatawa na uku kenan adali na batattu ana karantawa duk abin da ya saba ma ra'ayinsu sai su karyata to fa nazulun min hamima za a shi masauki na ruwan zahi Wata siletu jahima za a kone shi da wutar jahim za a babbake shi sosai da wutar jahim inna haza lalle wannan bayani lahu haqqul shi ne haƙƙi na yaqini wato ne gaskiya ta haƙiƙa fasabbe ka yi tasbihi bismi rabbikal azim da suna ubangijin ka mai girma ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim Allah da albarka wannan sura suratul waqi'a da albarkata Allah ka gafarta mana dukkan zurbanmu Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyuka azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana larurorin azumin Ramadana Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka kare mu daga sharorin masu shiri da cutan masu cuta Allah ka azaita mu akhlasi ka azaita mu mutaba'a ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da muka da wanda muka bari ka azaita mu akhlasi wannan kun ga ƙarshen suratul waqi'a kenan to yanzu sai suratul hadid an ce mata suratul hadidi saboda cikinta an cewa an zanna alhadida saboda haka